bayan tarwatsa wasu matasa da jami'an tsaro suka yi a satin da ya gabata a bauchi su fiye da dubu daya da aka tattaro su daga jihohin arewacin najeriya goma sha tara domin samun horo kan harkokin da ya jibanci sa kayan irin na sarki yanzu haka za a ci gaba da gudanar da wannan shiri a birnin abuja shirin wanda ke karkashin samun kulawar forum for all patriotic members of apc malam usman sha'abu das shine coordinator wannan shiri ya shaida mini cewa yana tare da jam'iyyar su ta apc ba kamar yadda wasu ke cewa jam'iyyar apc din ba ta san da shi ba abin da muke ciki da yanzu su yara samu details na komai da komai to yanzu wani shiri kake da shi ma wayannan yara yara yanzu na fara processing na din nan insha Allah zan mai da sunan federal ne dama an mun magana an ce abu na next step shine ake kaiwa state am ya shafi kasa gabaki daya a nan federal zan shirya zan shirya komai sai dai yaran su zo su yi aiki a nan su koma Abuja kenan? yawwa insha Allah kamar yadda muka rubuta muka babba da wayannan masu service chief na state mm. haka muka rubuta na service chief na nan federal mm. haka shi minister of defense duka mun rubuta wayan abubuwa mm. yanzu kaman wani lokaci kenan da a fara insha Allah cikin satin nan zuwa sati na gaba za mu yi processing idan suka ba mu time na ina na cewa go yan nan mu mu tara wayannan yaran mu yadda su ne yaran na Allah ya ba mu su a hannu mun ta su yi mun ta su bari su fi wannan ah, ah, ah, abin a obligation a duties wanda yara sai a kan citizen guda goma sha ɗaya nan mm-hmm. wallahi su kuke koya musu mm-hmm. mm-hmm. yanzu ya dangantakan ka da apc don saboda su suna cewa apc ma na ƙasa ba su san da kai ba wallahi su zo ina da komai da komai kuma na cikin fa'ilin da muka tutura musu mhm. apc ta kasa ta da ni a cikin organization guda kusan dari biyu ni ne number one a cikin kategori a ni biyar ne amma ni ne number one da zan gaya muka forum oh for all patriotic members mhm. apc kuma ni ne har yanzu ina ta activities mhm. kuma ba taba ba da ba ba taɓa ni ba ni ko ko ban tambaya ba kuma a je a duba takarduna duka ba inda ne request na fati ta bani wani abu shi grand patron namu na taɓa rubuta takarda har sau biyu akan ya taimaka mana da wani abu a haka yanzu ba abin da ya taimaka mana da shi zawa mu muke taimakon kanmu da kanmu da wayannan su lady da muke biya su abin da registration da sauransu da shi muke aiki kuma duk member sun sani har ila yau na tuntubi ɗaya daga cikin matasan domin jin halin da ake ciki ga abin da yake faɗa sunana bashir ibrahim daga plateau state to shi fonda ya neme mu akan cewa yana son zama da mu a abuja ya gwada mana cewa yanzu tun da yake gaba ɗaya ya fahimci cewa bakin gwamnoni duka a haɗe yake kam ɗin mu zai koma abuja ya riga da ya gama da su abin nan can coordinators na state wato party abin nan office na, na federal kan cewa za mu koma abuja mu ci gaba da kama wuri. ya ba ku lokacin da za ku je da rana? ɗaya ko biyu za a neme mu amma lallai wannan lahadi lahadi mai zuwan nan wato ina ga sha ɗaya kenan ga wata biyu sha biyu ya ce za mu je muna da zama da shi da za mu yi mu squad leaders na gaba ɗaya wannan ɗin a Abuja. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.